Doktar Adamu, shin wanda ya warke da cutar corona zai iya sake kamuwa da ita? Tun shigar al'amarin wannan allobar muna ta samun ƙididdigar halayen kamuwa da ita, kuma halayen da aka ƙididdige muna bin su sau da ƙafa ko da bayan samun waraka ne. Muna kwankwantar ganin an ba wasu halaye da suka sake abkuwa. Mutanen da bayan waraka suka sake kamuwa, binciken ƙididdigar ƙididdigar na ci gaba da gudana bisa lamarin sake kamuwa da cutar ga wa'anda bayan sun waraka suka kamu kuma tunda har zuwa yanzu an nuna ita wannan cutar ba iya rigakafin kasara ta baki ɗaya gaskiya ne ana waraka to amma har zuwa wani lokaci wannan ita ce ayar tambaya dangance da bayanin da muka samu ta wajen marasa lahiyan ta kan bin sau da kafar da muke musu mun ga komowar shigowar wasu bayan waraka ko da yake basa da yawa amma muna dan samun irin waɗannan halayen igo-igo ko za ku iya ba mu wasu alƙalma? To, fuskar lissahi kai tsaye ba zan iya baku ku ba, amma ina tabbatar muku da akwai kwatamcin irin wannan halayen da ake shaida mana ta wajen sake kamuwa. Ko idan mutum ya sake kamuwa da cutar zai iya kasancewa cikin rauni fiye da harin. Halin kamuwa ba alatilas ba ne kasancewa sake kamuwa da cutar, a'a, amma nan kun san game da coronavirus babban halin kamuwar shine mutanen da ke dauke da wasu cututtuka da ke ma cutar buɗi da ke kai maras lahiyan ga sararin haɗarin bunƙasar yaɗuwar ƙwayar cutar kamar hawa-hawar jini cutar sukari jabet kenan matsalar numfashi, shaƙewar sheɗa to wa'annan su ne ke sanya sararin halin kamuwa wane matakai kun ka ɗoka domin wa'anda sun ka warke da waga cutar kuma me ya kamata su yi wato ko da an warke ana iya sake kamuwa tabbas ne yana iya yiwuwa shi yasa kulliyomin muke shawartawa marasa lahiya da ya rike matakan kariya bisa ga batutuwan tsafta.